Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa ba baya ko kiri. Hukumar tsaro Rasha ta ce ta kama wasu 'yan kasar Belarus guda biyu da ta ce suna yunkurin juyin mulki su hambarar da gwamnatin Belarus kana su kashe shugaban kasar mai mulkin kama karya Alexander Lukashenko. daya a cikin mutanen biyu mai suna alexander feduta tsohon mai magana da yawon lukashenko ne yayin da aka fara sa a shekara 1994 amma daga bisani ya koma jam'iyyar adawa dayan kuwa lauya ne yusra ziyankovic ɗan ƙasa biyu da suka haɗa da belarus da kuma amurka ma'aikatar tsaron tarayya ta faɗa a jiya asabar cewa an miƙa mutanen biyu ga ƙasar belarus ma'aikatar tsaron belarus ita ce ta tsegunta wa hukumomin rasha dangane da labarin mutanen biyu da kuma yunkurin da suke yi hukumar tsaron ta rasha ta ce mutanen biyu da ake tuhuma sun shiga moscow ne domin gadawa da wasu kusoshin belarus masu ra'ayin adawa wanda suka faɗa cewa samun nasarar aiwatar da juyin mulkin zai bada nasarar kawar da baki ɗayan shugabannin ƙasar a hali da ake ce kuma ƙasar jamhuriyar czech ta kori jami'an diflomasiyyar rasha guda goma sha takwas a kan zaton cewa ma'aikatan leƙen asirin rasha tana da hannu a cikin fashewar harsashai a shekarar dubu biyu da 2014 in ji prime minister andrej babis da kuma ministan harkokin wajen belarus jan hamachek a jiya asabar a wata majiyar diplomasiyya da kamfanin dillancin labarai interfax ya gano na nuni da cewa koran jami'an diplomasiyyar rasha ka iya sa rasha ta rufe ofishin jakadancin czech republic a birnin moscow akwai tabbaci da ke nuna cewa jami'an leƙen asirin rasha suna da hannu a cikin fashewar harsashen a wani gidan ajiyar kaya da ke yankin verbatis in ji babis a wani jawabinsa da aka nuno kai tsaye ta gidan talabijin wani lauyan rasha ya yi hurici da kamfanin dillancin labaran interfax ya gano cewa wannan zargin wauta ne a mayar da wata mace da ta yi zaman gidan yari a amurka tsawon shekaru goma saboda karya da ta yi a rawa da ta taka a kisan kare dangi a shekarar 1994 a rwanda yayin neman izinin zama ba amurka kana ba ta yi nasara ba a sabuwar shari'a da ta bukaci. an tuhumi beatrice muyayyenzi kana aka yanke mata hukunci a shekarar 2013 a jihar new hampshire ta amurka ta yi zaman gidan kaso tsawon shekaru goma a jihar alabama kana aka mai da ita ƙasarta ta yi rashin nasara a kotu ne a cikin watan maris lokacin da wata kotun ɗaukar ƙara ta guduma a amurka ta riko da hukuncin alƙalin tarayya wanda ya watsi da buƙatar da ta shiga ta ƙalubalantar hukuncin farko wanda kwamitin masu shari'a suka yanke a kotun tarayya a new hampshire masu shigar da kara a amurka sun ce moyayyanzi ba ta da hurumin neman sabuwar shari'a saboda batun nata bai canza zani ba abu ɗaya ne zai ci gaba da tasowa akan wannan batu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban wakilin iran a tattaunawar ceto yarjejeniyar nukiliya ya faɗa a jiya asabar cewa ana samun nasara amma har yanzu da sauran rina a kaba kafin a kai ga cimma yarjejeniyar iran da manyan kasashen duniya sun soma tattaunawa a vienna a farkon wannan wata domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 shirin da amurka ta yi watsi da shi an fara samun sabuwar fahimta kana ana cimma matsaya guda tsakanin bangarorin domin cimma manufa ɗaya in ji wakilin iran abbas arkaci yana faɗa wa ma'aikatan yada labaran ƙasa amma ya ce aiki da ya rage a gaba yana da wahalan gaske kuma akwai rashin fahimta da dama wakilin china a tattaunawar ya ce ɗayan ɓangaren yarjejeniyar shekarar 2015 ya amince da gaggauta yunkurin warware batutuwa kamar ɗage takunkumi da amurka ta kakaba wa tehran kana iran kuma ta fara ɗaukar matakan mutunta yarjejeniyar yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole 人民币可以豪赚。 kasuwa a kai miki nuni. Ma masu sauraron mu bar kanku da warhaka bar ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole masu iya magana suka ce wai gidan biki sai an so. To a yau dai ga mu a Kaduna inda muka halarci wata kasuwa da ake kira kasuwar sati. To dai an ce dai waka a bakin mai ita ta fi daɗi bari mu ji daga sarkin kasuwar. Ko za ka faɗa mana ma sunanka? Sunana Alhaji Ahmadi Inuwa sarkin kasuwar sati Badara Kaduna. wannan kasuwar sunanta ne kasuwar sati ko kuma dan tana ci ran sati ne ake kiranta kasuwar sati eh tana ci ranar sati duk ranar sati tana ci amma tana ci kuma kullum kullum yau da kuka zo ba kun ga ga mutane yan da yawa da yan kasuwa komai ana saidawa kuma ranar sati shine ran da suke zuwa gari gari gari da gari suna zuwa suna cin wannan kasuwa kuma Allah da ikon shi Allah ya ma kasuwan albarka yan da ran satin ma kuka zo za ku ga ainihin da za ku samu wurin shiga ko za ka dan ma gaya mana dan tarihin kasuwan nan tarihin kakuwata sun san dai lokacin da Balarabe Musa eh, shi ne ainihin ya ba mu wannan kasuwa. Filin da jama'a ne suke zaune a wajen wasu filani suke zaune su ne gonakin su ne. Sai daga baya Balarabe Musa da yawa sai Anasima ya ce to duk wanda yake da wurin shi gwamnati ba ta biya shi ba ya koma ya mallaki wurin shi. To daga nan sai muka ce to ya za mu yi wannan wuri kuwa mu muna saboda kasuwan mu can tsohon kasuwa kasuwa da badarawa bus stop da can muke da zama to daga baya ka ga wurin ya matse muka nemi inda za mu kawo kasuwa to muna ta tunanin wannan na gwamnati ya za mu yi mu samu sai aka ce to ai abin da za a yi da mu nemi masu wurin daga baya kawai sai aka a nasu mai aka ce eh wannan wuri dama ai na filani ne wasu suna wajen eh, gwanin gora wasu suna sun koma wajen ai santa wasu suna wajen nan nan janin mando da haka dai aka ce to ya kamata a samu mutanen nan kawai a roƙe su su ba mu wannan wuri da gwamnati ta ce gashi yadda za a yi eh, an ba kowa dama saboda haka sai aka samu mu babana aka ce shi ne sarkin fawa ne lokacin to ya je neman mana filani na haɗu a tattauna a samu wannan wuri a yi kasuwanci a wurin kai ne sarki na farko na wannan kasuwa a'a ni ne na biyar yanzu a matsayin ka na jagoran jama'a yaya al'amura suke gudana alhamdulillah kasuwar mu kan tana ci gaba da lokacin da aka wa'incan sarakuna na baya lokacin da kasuwan aka haba ta har ta kafu na sati din daga lokacin su alkasun da malam lawai da zuwa yani shine wannan kasuwa sai kasuwan ta abu ta zauna ana cin ta ko ina kowa da kowa yana zuwa amma da wa'incan an sa mutane sun ki bada haɗin kai da hawa muka koro mutum daga can in muka zo da shi nan bakin abun nan eh, bakin wannan rafin nan boda din nan mun koro shi ya zama ko barawo ne muka koro shi nan ya zo daji sai mu koma kawai to amma Allah da ikon shi to da aka zo sai aka lokacin da aka raba wannan kaduna north da kaduna south to shine allah taimake mu lokacin dabalere daga nan muka samu ainihin wannan kasuwa ta fara dagawa me ta shahara da sayarwa wanda in aka ce ana neman kaza za a ce a tafi kasuwar sati eh to gaskiya wannan kasuwa tana sai da abubuwa da yawa fa komai da komai gaskiya ana sai ana saidawa tunda yake in ka zo daga waje ne ma za ka zo ka tadda ainihin abubuwan da duk kake so za ka saya ka tafi. To ya maganan tsaro a wannan kasuwan kuna samun irin matsala na an fasa shago da daddare ko wani abu makamancin haka? Eh da an dan samu irin wannan amma kuma kwamitin kasuwa da aka haɗu ala da ikon shi an samu dama aka ɗauki matakan tsaro babu wani sace-sace irin wani yanzu babu don in lokaci ya yi karfe goma to dama kowa ya kan fita kasuwar har get din da su 'yan kasuwa muka kokari aka yi abu nan aka samu aka sassa sai a tara wurin. To kuna da wasu jami'an tsaro naku na cikin kasuwa wanda suke gadin kasuwa ne? Kwarai kuwa muna da su akwai mu da masu tsaron kasuwa dama wanda yake duk wata ana biyan su duk wata za a biya su su ne suke wani dama lokaci yayi kawai za su hura usur to kowa zai fita sai a rufe kasuwa kowanne ya tafi gidan shi ya kwance shi lafiya lau ko kuma mutum ya ki fita to wai nan wanda aka sa su abin da suka yi mai shi ya ja mu kanshi yawwa saboda ba ka da kaya a kasuwa masu kaya sun tafi amma kai ka zo ka zauna a kasuwa in aka ga sata waye mutum shi ya sata saboda haka ka fita kawai amma jami'an tsaro su yi aikin su in gari ya waye ka zo ka bude shagonka masu sauraron mu kun ji daga bakin sarkin kasuwan sati mun dan ji takaitaccen tarihin wannan kasuwa da kuma ma yanda ta kafu yanzu kuma za mu shiga cikin kasuwa da mu ga abubuwan da ake sayarwa a cikin wannan kasuwa ci gaba da kasancewa tare da mu sunana abdulrahman To ga dai shagon nan na ga abubuwa da dama kamar me da me ma kake kake saidawa. To ai yanzu in aka ce provision ya kunshi abubuwa da yawa. Za ki doki samu taliya, shinkafa, magi, couscous, ga sanan dai da yawa. Inda fa lissafa dai kila ban iya ma alsa lissafa su. So duk abin da kake bukata dai in ka zo shagon nan za ka samu alhamdulillah. To musamman ma yanzu da azumi yake eh, farashin kayan abinci. To gaskiya farashin kayan abinci mu sai dai mu kuka da manya na sama. don su suke kara abubuwa mu ya kace mu yan mun sayo is depend da suka ƙara kace mu zo sai ka ji an ce hamsin ta karu ɗari ta karu ɗari biyu ta karu to kuma mutane suka zo maimakon su lura cewa ba mu ne ke supplies ba fa mu mutane da ke so irin kaso biyar goma kadai to wanda ke so hamsin ɗari ɗari biyar kin ga ai ba za ka compare da shi ba. to wato dai za a iya cewa kayan abincin kuɗi ya karu kenan. eh kayan abinci na karuwa saboda daga manyan diloli ne mu kananan diloli a yawanci ba mu da wani magana ifa yaya mutane sukan zo sosai kasuwa su sayi kayan abinci me kuma aka fi saya gaskiya gwamnati ta riƙe kuɗi jama'a suna cikin wani yanayi in za a faɗi gaskiya ta matsa lalita ta ba ta kan bata kamar ya ci abinci ba mu san wani irin canji ne ba to Allah ne canza alheri da da an ce miki an yi salari to in kika shigo aka fara taka miki kawa sai kin me yasa kika kawo kanki amma yanzu a haba sai ki gidan kwallo sunana Kabiru Umar kasuwan sati ga dai shago na ga ya cika makil ga kayan abinci ga kayan sha ga dai abubuwa da dama farashin kaya to alhamdulillah gaskiya muna da kalubalen farashin kaya a kamfanonika kullum muka kwana gari ya waye kayan mu da muka saya jiya yau gobe ya kare jiba a kawo za a ce an kara naira ɗari an kara 200 biyu to haka muka samu kalubale na wannan kasuwanci daga wannan ka biyo ɗari ka biyo ɗari biyu duka farashi yanzu ba control. To banda farhau hawa farashin kaya kamar kuma wani kalubale ne ma kake fuskanta a saye da sayarwa da kake yi a wannan kasuwa. Bai wuce ne wannan shi bashi ba kuɗi hannun jama'a. mutum zai ce ba a biya shi ba ko kuma wata biyu ba a biya shi ba ko wata ba a biya shi ba yan kasuwa ma cikin hali hali. suna na nura dangote da ke kasuwan sati kana abdullahi provision. kamar me da me ma aka fi sayarwa a wannan shago. gashi nan dai mu dai muna sai da abubuwa da yawa su fresh da sauransu muna sayar da su ga fulawa shinkafa indomie, semo madara ka har da ma kayan kek ma muna saida na zamani yanzu dai abubuwa dai latas dai muna saida na zamani ba abinda da dai ba ma saida in dai za a ci a cikin ya farashin kayan abinci musamman ma da yanzu za a ce azumi yanzu mun zo na zamani ne wani kasuwanci da ake kaya tun yana tirela ake siye shi in kana siyan katan ɗari za a kuma ba katan goma katan ashirin da sauransu da irin abubuwan da ke faruwa tun ma yana da trailer da sauransu ake siyan kaya to ga ba ta yadda za a ce kaya ba zai ƙara farashi ba kai da kake siyan katan goma ka je wanda yake siyan katan ɗari an bashi guda ashirin ka je siya akalla za ga ya iya ƙara ma in taliya ne ala sai da ta dubu hudu da ɗari shida da saba'in a trailer kenan ke gaya min to in wanda suka zo suka sara ɗin su kuma in ka je wajen sai su ma dubu hudu da ɗari tara to kai kuma in ka so wannan taliyan ka zo da ita shago to ke kuma ya ke gani a nawa za ka sai da shi akalla ya kai dubu biyar biyar to ta za a ce kaya bai kara kuɗi ba. to yaya um, uh, kwastomomi kwa yaya ake fama da su ganin cewa kullum farashi yana hawa. to mu dai alhamdulillah kwastomomu da sauransu dai sun sa abin da kasa take ciki yanzu ba wanda bai san abin da ke faruwa ba yanzu in mutum ma zo sai kai ka gaya mai gaskiya zai saurare ka kuma amma ya cinikin kaman da ne a mu dai alhamdulillah har gobe ma ciniki alhamdulillah gaba kawai ke alhamdulillah kuma mun gode ma Allah bamu da abin da zamu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah alhamdulillah sunana Angelina Nicholas to kamar me da me kike sayarwa ina sayar da ugu ina sayar da tumatir ina sayar da agushi ina sayar da kifi wayannan kayayyakin da kike sayarwa yaya ma farashin su farashin su na kamar uku wannan daurin nawa ne naira hamsin wana yanzu dari wana naira dari wana muna sai da shi hamsin wana dari tumatir yanzu ma tumatir ma ya yi tsada naira dari dari muna kashi to yaya ana samun kwastomomi kuwa da suke zuwa su sayi kaya alhamdulillah mun gode allah muna samu to yaya farashin kaya da da da yanzu yaya zaki kwatanta farashin ba za ki gwada da yanzu da da ba da kin je kasuwa da naira eh, eh, dubu goma da ki saya kaya har ki ya rage amma yanzu ki je kasuwa da dubu talatin ba zai saya miki komi ba saboda komi ya canja a rayuwa nan muna roƙo Allah Allah ubangiji ya sassaukar mata da sassaukar mana da kaya a cikin wannan azumi to masha Allah masu sauraron mu duka duka abin da mu ya dauka kenan a shirin namu na kasuwa a kai miki dole na wannan mako inda muka zo kasuwan sati da ke nan garin Kaduna da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu mu huta lafiya. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Hallelujah. sunana archbishop john praise daniel ni ne presiding archbishop na dominion chapel international churches a nan abuja ni ne kuma the national deputy president uh, na pentecostal fellowship of nigeria sai dai in ce ubangiji allah madaukakin sarki shine mai jinkai mai kamna wani ke kiyaye mu kuma yana bi da mu a cikin dukkan ayyukanmu a wurin da zan bara a cikin wannan rana shine bari mu zama masu tsaron juna bari mu zama masu kawo zaman lafiya a ko ina ko ina ina muke littafi ta nuna mana cewa isa almasihu shine sarkin salama a cikin dukan umarnin da ya bamu shine salama that is peace ya zamanta kuma dukanmu da muke kira mu krista ya kamata mu zama masu kawo salama a cikin gida salama a cikin gari salama kuma a cikin duniya duka duka da mu zama haka za mu zama masu lidimawa cikin duka abubuwan da muke yi allah kuma zai samu daukakawa kar mu zama masu kawo kyashi masu kashe-kashe da kuma muna sa sa mutane su kiyaye kansu ubangiji ya tambi shi kenu abila kenan da shi yayansa kayan ya kashe shi sai ubangiji ya tambaye shi ya ce ina kaninka habila sai ansa ya ce ma ubangiji ai ba ni ne matsoronsa ba in ba kai ne mai matsoron dan wanka ba kana zama kai ne kana kisansa domin ga wannan ya kisa dan shi a cikin littafin farawa sura hudu kuma ubangiji Allah baya so mu zama masu kisan kai amma mu zama masu kiyaye juna muna adoyi a kanmu muna so abubuwa masu kyau su faru da yunwa a ba da gaskiya wani rana Allah zai sa mu zama masu zama lafiya muna neman zaman lafiya na kowa muna so mu ga kowa kuma ya ci gaba kada mu zama masu kisa kada mu zama masu kashe-kashe bari mu zama masu mutane da muna da al'amura muna son juna muna kuma kamnan juna Allah kuma ya albarkaci kasar mu Najeriya da albarkaci kuma dukan duniya duka God bless. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar olsa ko gyamban ciki musamman da muke cikin watan azumi kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko zama da yunwa. Cutar olsa ko gyamban ciki cuta ce wadda ke haddasa raɗaɗi wanda yake zuwa yana ɗaukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar olsa ko gyamban ciki kamar yadda hausawa ke kiran cutar to gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki wannan tantani da ya shafe cikin kure cikin shine yake samun dan rauni to sai ya kasance yana da zafi kuma matuka saboda duk abinci idan ya taba ko kuma ruwan da yake shi kan shi fatar cikin take fito da shi ruwa da sinadarai idan suka taba wurin zai kawo ciwo to wannan shine ake kira gyamban ciki ciki. To likita me ke kawo cutar ansa ko gyamban ciki? To akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyamban ciki. Na farko akwai wani yanayin mutum. Akwai waɗanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli. Akwai wanda magunguna ne suke jawo musu kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs wanda family ne na magunguna irin su aspirin irin su ibuprofen irin su naproxen da sauransu ko irin su steroid abinda aka fi sani da su prednisolone akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata helicobacter pylori tana iya kawo eh, shi wannan cuta ta alsa ko kuma ta ta'azzara ta sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress wato damuwa da matsatsi yana iya kawo ah, ciwon alsa abin da ake cewa stress ulcer waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa sai ya kawo alsa saboda ka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo alsa to likita musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci shin mai cutar zai iya yin azumi to ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananin ta. akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba akwai wanda kuma zai iya azumin shi akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani a cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba abin da zai iya kawo ulcer shine kamar kuna kunan nan za ta iya zama ko ta wuta ko ta ruwan zafi ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abin da eh, a kimiyyance ake magana cewa strong alkalis ko basis duk za su iya kawo cuta ko abin da ake cewa poison poison wata shine a ce guba kenan guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba to likita musamman ma yanzu da muke cikin watan azumi yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu to na ɗaya dai akwai mutanen da suke ɗauka suna da ulcer kuma ba lallai ulcer gare su ba abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar ulcer ne sannan a sashi akan maganin da ya kamata a sashi sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan za a ba shi shawara idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba to zai ba shi shawara wani za a iya ba shawara cewar ya daga azumin gaba daya wani za a iya ce mai ka yi daya ka huta ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya yana shan maganin shi yana kuma azumi to likita musamman ma da kai maganan um, likitan shi zai bashi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika ci musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan to uh, abincin da yake da yaji zai tada ciwon alsa kuma zai ta'azzara ta abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon alsa sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon alsa abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya irin su alkaki misali kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri da za su yata da alsa abin da yake da tsami kamar tsamiya kamar lemon tsami ko zobe mai tsami ko lemo mai gas ko irin su kofi sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da alsa akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba in yana shan giya ya guji shan giya in yana cin goro ya guji cin goro saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ci ciwon alsan nan. To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu sa'an kuma masu alsan nan yadda za su yi azumin su cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu alsan ta tashi ba. To da farko kamar yadda ne bayani akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon alsa ne wanda ba lalle alsa ɗin ba ne saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na alsa saboda haka abu na farko shine a tabbatar da ciwon alsan ne sannan a tabbatar an samu maganin maganin da ya kamata na alsan ne sannan kuma a bi dokokin da aka tsara wa mutum insha Allah in ya sha maganin shi waɗannan dokoki zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata kuma zai zauna lafiya. To likita kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamanceceniya da cutar ulcer? To akwai abin da bai kai ulcer ba misali a ce gastritis shi ba wai ya zama gyamban ba ne amma yana kusa da ya zama gyamban kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na alsa sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wadda a likitance ake ce mata diaphragm ta wannan jikin tsoka a bayanta akwai kofofi inda abin makogoro yake bi da kuma hanyar jini yake bi to akan samu abin da ake cewa hiatus hania sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogoron inda makogoro shiga ciki yana iya bultsowa yana shiga cikin kirji zai iya ba da ciwo matsanancin ciwo kamar na ulcer amma ba ulcer ba ne an sha maganin za a dan samu sauki amma za a dade ana fama da shi kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har a yi aiki ya danganta ga tsanancin ciwon akwai abin da ake ciwo bile reflux wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai ya yi ƙasa to akwai waɗanda maimakon ya yi ƙasa ɗin nan sai ya yi sama sai ya dawo ciki in ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon ulcer yake to su ma akwai magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyarsu da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su kama da alsa din wanda ba lallai na alsa ba ne kama abin da ya shafi ita maɗaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas wannan da a likitoci za su tantance a tabbatar tabbatar da ciwon nan daga ina yake kuma ba mutum shawara. Ta masu sauraron mu kada dai a sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ake sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu musamman ma yanzu da muke cikin watan Ramadan. ramadan kuma musamman masu cutar ulcer ko kuma gyamban ciki mu huta lafiya albarkacin watan ramadana da muke ciki yanzu kuma sai karatun kur'ani daga bakin ƙananan yara ismi aisha umul jamil ishaq tahfizul qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينكم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.